babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar ghana dr patrick kuma buwaje yayin da yake bayyana irin hali da ake ciki game da allurar rigakafin covid-19 a juwase cikin jihar gabashi ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a ƙoƙarin karya alƙadarin cuta. Ya zuwa ran bakwai ga watan Marisa an yi wa jimlar mutane dubu ɗari biyu da hamsin da uku allurar wannan ne abin da aka ɗauka ta na'ura na adadin. babban jiha accra ce take kan gaba a yawa da mutum 128,086 a waɗanda aka yi wa allurar amma akwai kimanin mutum 58,000 da aka yi wa allurar waɗanda ba a buga sunayensu ba wannan ne rahoto da muke samu daga jihohi bakwai da sun ka hada da jihar ashanti da kashi uku na adadin waɗanda sun kai allurar wadda kuma aka rajista da yake bayanar da rukunin waɗanda sun kafi sa kai wurin yin allurar dr patrick abuwaji ya ce adults Mun mai da hankali akan ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda shekararsu ya kai 60. sai waɗanda ke da wasu cututtuka kamar na hawan jini da diabetes wato cutar sikili da kuma waɗanda ba su da lafiya amma ba marasa galihu ne ba da kuma ma'aikatan tsaro sai dai ni a gani na waɗanda sun kafi sa kai sosai a cikin alluran ne masu shekaru 60 ko fiye da haka su ne sun kai dubu hamsin da ɗaya ma'aikatan kiwon lafiya dubu ishirin da bakwai da masu fama da lalurori dubu hamsin da ɗaya. Dr. Patrick Abuwaje ya kuma ba da sanarwar cewar ana sa ran shigowan ƙarin magani miliyan biyu kan ƙarshen watan Mayu. We are za mu kuma yi aiki a kan fiska na biyu na maganin allurar covid-19 daga yanzu zuwa ƙarshen watan mayu muna sa ran samun maganin miliyan biyu daga tushe a bisa irin yarjejeniya da ke tsakanin mu mun kuma samu ƙarin maganin dubu ɗari wadda zai haɗe duk ma'aikatan kiwon lafiya yadda aikinsu ba zai tsaya ba a ƙarshe za a buɗe wani wurin rajista ko app ta yanan gizo inda za a rinka gabatar da bukatu ko rajista kan ayi allurar da kuma sanin inda za a tafi ayi allurar da sauransu. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.